'yan kasuwa ake nema su zo kawo kayayyakinsu domin mutane su zo su saya lokacin azumi ana da bukatan abubuwa da dama to mayawancin abubuwan da yake akwai shine kayan masarufi na gwari akwai shi da yawa akwai kuma su kifi su nama akwai shinkafa har tsamiyar da na kake gani ta kunu da gero da saman bita da komai duk suna nan kwaya yanayin farashin kayayyaki yake a wannan kasuwa ta baje kolin kayayyakin masarufi ga ta bakin wasu daga cikin 'yan kasuwar da suka baje hajarsu. 5 lita na granite oil 1,500 1,650 a waje muke saida akwai 10 lita 3,000 muke saida shi ana farin mai a waje da 200 akwai polita mm. granite oil 1,150 mm. shi kamar reko muna sai da shi 240 a nan kenan eh a kanti ana sai da shi 260 kamar lux babba muna sai da shi eh, lux sabulu ba 200 hmm. gram muna sai da shi 480 kasuwa suna sai da shi 600 75 gram karamin eh. muna sai da shi 300 kasuwa suna sai da shi 350 akwai bambancin naira 50 wannan 120 liftan muna sai da shi 120 ashirin kasuwa suna sai da shi 135 130 tuni dai jama'a maza da mata suka fara kwarara zuwa kasuwar domin cefane na sai dankali sukari fulawa da robobi da kayan miya duka dai na siya wani ragin naira hamsin wani ragin naira 100 wani ma ragin ɗari biyu ake samu ya kamata a ce duka 'yan kasuwa su haɗa kai su rika yin sauki duk inda suke za mu je mu siya akwai dankali 300 muke siya a waje nan 250 na siya akwai kwai 800 nake siyan irin safari amma 650 na siya anan manja 1100 nake siya 900 na sai shi ana kira ga yan kasuwa shine duk yan kasuwa su zama haka to sai dai Alhaji Muhammad Dahir Yusuf ya ce suna sanya ido sosai domin tabbatar da cewa yan kasuwa na sayar da kayayyaki masu nagarta ga jama'a muna da mutane daga cikin ma'aikatanmu wanda suke duba su tabbatar kan cewa komai yana tafiya daidai akwai maganar gurbatattun kaya akwai hukuma wadda take mai kula da irin wannan wanda yake mana aiki tare da su domin su tabbatar kan cewa kayan da aka kawo kaya ne ingantattu dama dai hukumomi malamai da sauran jama'a sun daɗe suna roƙon 'yan kasuwa da su rinka sassauta farashin kayayyaki musamman a lokacin watan alfarma na ramadan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Najeriya.